Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na asibahin yau Juma'a 19 ga watan Mayu na shekara ta 2023 da fatan an wayi gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labaran. To Aisha an yi ta gargaɗi kan yiwuwar a kai har-haren jiragen sama a faɗin Ukraine da asibahin yau din nan Juma'a kuma fashe-fashe sun auku a wasu sassan ƙasar. Ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki wato G7 za ta ɗau ƙarin matakai kan rasha a taronta na wannan shekarar a Japan. Sannan hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Somalia ta ce ta kama wasu makamai yaƙi da dama. da aka kai ma kungiyar alshabab ta dabara to kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji cewa ghana za ta damki dalar amurka miliyan 600 a kaso na farko na tallafin bashin da asusun lamuni na duniya ya yi alkawarin bata da zimmar faffado da komadar tattalin arzikin kasar to sai dai a wannan kudi da ta shigo ba za ta iya ta bada amfani da gaggawa ba sai dai a jira nan gaba saboda cikin wato sharuttan da imf ta bada ta nuna cewa lamari na harajujuka da gwamnatin kasar ghana karba ya yi kasa ya kamata gwamnati ta daga shi ya je sama sannan kuma za a ji yadda wani kamfani mai kirkirar manhajoji ya samar da wata fasahar da take taimakawa ɗalibai a kasar kenya daukar darussan karatu a cikin harsan uwa. We have piloted in the Somali language Mun yi gwaji a cikin yaren Somalia. A cikin 'yan watanni masu zuwa za mu kuma je sauran sassan kasar inda muke da al'umman Masai mu kuma yi gwaji a can. Sannan kuma mu matsa zuwa Isolo da Marsabit da kuma Mandera. kamar kowace ranar juma'a yau ma za mu kawo muku sabon shirin manuniya wanda isa lawal ikara ya saba gabatarwa To amma kafin mu kawo muku duk waɗannan shirye-shirye ga Ibrahim da kashi na farko na labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. An yi ta gargaɗi kan yiwuwar a kai hare-haren jiragen sama a faɗin Ukraine da asibahin yau ɗinnan Juma'a agogon ƙasar inda aka bayar da rahotannin aukuwar fashe-fashe a wasu sassan ƙasar. rundunar sojin ukraine ta faɗi ta kafar telegram cewa akwai jiragen yakin rasha a sararin sama kuma kowane yankin kasar na fuskantar barazanar hare-haren makamai masu linzami samfurin kinzal waɗanda gudunsu ya ruɓanya na sauti fiye da sau biyar rundunar sojin ta ukraine ta ƙara da cewa yankin tsakiyar ƙasar na fuskantar barazanar hare-haren jirage marasa matuƙa an kuma bayar da rahotannin aukuwar fashe-fashe a wasu birane ciki har da yankin tsakiyar birnin kibiri tun da farko da asibahin yau ɗin juma'a rundunar sojin ƙasar ta yi gargaɗin yiwuwar a kai hare-haren makamai masu linzami a yankunan odessa da maikolov na kudancin ƙasar a halin da ake ciki kuma ƙungiyar kasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki wato g7 a takaice za ta ɗau wani ƙarin mataki a taronta na wannan shekarar na ƙaƙaba ƙarin takunkuma marasha da kuma ladabta masu taimaka mata waɗanda wanda wannan mataki ne mai zammar gurgunta hanyoyin da rasha ke samun kuɗaɗen gudanar da yaƙi a ukraine da yake bayani ga manema labarai wani jami'i a gwamnatin badan wanda aka sa kai sunansa kamar yadda aka saba ya ce ƙungiyar. za ta yi shelar kakaba karin ɗaruruwan takunkuma da kuma matakan takaita kayan da rasha za ta iya fitarwa zuwa wasu ƙasashe a taron ta na wannan shekarar wanda za a yi a hiroshima na ƙasar japan takunkuman da amurka za ta kakaba ma kaɗai za su shafi kamfanoni da mutane saba'in a rasha da wasu ƙasashe waɗanda ke taka rawa a harkokin kera makaman rasha a cewar jami'in baya ga kakaba takunkuman kan wasu ɗaiɗaiku da ƙungiyoyi sama da ɗari uku da suka haɗa da mutane da manyan kamfanoni da jiragen sama da jiragen ruwa wasu ƙasashe na g7 za su bayyana irin matakan da za su ɗauka a wannan satin hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta somaliya nisa a takaice jiya alhamis ta ce ta kama wasu makaman yaƙi da suka hada da na'urorin soji waɗanda aka yi su a jiragen ruwa guda biyu da zumar kaiwa ma ƙungiyar mayaƙa ta alshabab a wani taron manema labarai a birnin mogadishu ministan tsaron somaliya muhammad ali haga ya ce hukumar ta gano makaman ne a tasoshin jiragen ruwa da na sama a tashar jiragen ruwa mogadishu jami'an hukumar ta nisa sun gano na'urorin soji da bama-bamai waɗanda aka sakaya a matsayin wasu kaya na kasuwanci da aka halatta shigo da su a cewar haga. To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai dawo ya karanto mana kashi na biyu na labaran duniya. Amma yanzu dai bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu kasar Ghana. Inda gwamnan babban bankin kasar Anas Kwamina Addison ya bayyana cewa daga cikin dala biliyan uku da asusun lamuni na duniya imf ya amince zai ba kasar ta ghana karkashin shirin ceto tattalin arzikin a wato arzikinta da shi yau juma'a ne ake sa ran cewa dala miliyan 600 zai shiga asusun bankin eh, kasar ghana daga accra ghana ga rahoton idris abdallah I'm very pleased that the IMF Executive Board has approved today a three-year, $3 billion support. Shugabar asusun lamuni na duniya Kristalina Georgieva kenan. yayin da take taya gane murnar amincewa da hukumar zartarwar imf ta yi ga tallafin da gane ta bukata ta ce na yi farin ciki da hukumar zartarwar imf ta amince a yau shirin tallafin dala biliyan uku na shekaru uku a taron manema labarai na haɗin gwiwa birnin washington dc da gwamnatin ghana da jami'an imf suka shirya ta kafar zoom ministan kuɗi ken ofurata ya bayyana taswirar tallafin kuɗi daga imf a watanni masu zuwa There's a $600 million release, and then we move on to uh, the next six months, uh, which will be another $600 million. Kwai dala miliyan shida da aka saki, sannan kuma zuwa watanni shida masu zuwa za mu sake samun dala miliyan shida. sannan sai mu matsa zuwa kusan kashi biyar daban-daban a kowane watanni shida da ke gaba ana sa ran kashi na biyu na dala miliyan 600 cikin watan nuwamban 2023 sannan ragowar kuɗin za a kasa su kan dala miliyan 360 a duk wata shida idan har an cika sharuɗin shirin nan na imf ko me yasa asusun imf ta kasa kudaden maimakon jumla ɗaya malam nuhu iliyasu malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi a jami'ar islamiyya ta gane ya ce anytime na approve loan duka daga imf imf ba zai bada loan a gaba daya ba zai raba shi so biyu ko so uku so fudu so da in ya baka a tranche sai ya yi ya monitor ya duba ayyukan da aka ke ka yi ka yi but before a bamu wannan second tranche na ya yi kamata mu yi ayyukan da imf suka kewe mu yi muna kira su conditions guda na kai a kewe taxes da mutane ke aiki suna biyan na ya yi kamata government of ghana ya increase government of ghana kuma ya yi kamata kudi ya doci kudin ya yi aikin da zai yi ya je da tattalin arzikin wannan gari a gaba to wannan duka an ka duba in ghanaian government ya yi ya yi wannan ka gan second tranche na imf su su bayar sai dai masana tattalin arziki kamar hamza adam a tijjani na nuni da cewa lokacin da talaka zai samu amfanin wannan tallafi bai kai ba tukunna. Wannan kudi da ta shigo ba za ta iya ta bada amfani da gaggawa ba sai dai a jira nan gaba. Saboda cikin wato sharuttan da IMF ta bada ta nuna cewa lamari na harajujuka da gwamnatin kasar Ghana karba ya yi kasa ya kamata gwamnati ta daga shi ya je sama. To ina jin harajujuka kuma idan sun zo abinda suke yi ne za su ringa bada sadar rayuwa za mu ringa ganin wato farashin kudin abinci da kudin makamashi ma ya ji sama. To sai dai nan gaba idan gwamnati gwamnati kamar yadda ta yi alkawari kwai kaso mai yawa inda gwamnati ta ce za ta taimaka ta ba wa manoma yadda za a samu isasshen abinci to idan an samu wannan ku gwamnati ta cika irin alkawari da ta yi to lokacin ne za a samu wato farashin abinci ya je kasa amma da gaggawa dai ba za a samu ba to yana jin wannan kudi da ya shigo zai sa confidence kan wato masu zuba hannun jari yadda za a yi su waiwayo su zo gana su zo su yi business su dan suna ga idan sun zo sun zuba hannun jari ba za su yi hasaran kudin su ba matsananciyar matsalar tattalin arziki mafi muni sami cikin shekaru da dama ta tilasta wa shugaba na na akufu ado sauya ra'ayinsa zuwa hanyar koma ga asusun imf idris abdallah bago sashin hausa na muryar amurka daga accra ghana idris to ana tare ne da sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga ibrahim da sauran labaran duniya To Aisha wasu mahara sun kashe wasu dogarawan gandun daji uku da wani mutum kuma da ke cikin tawagarsu a wani kwantan bauna a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo da safiyar jiya Alhamis a cewar cibiyar kula da gandun dazuka ta Congo ICCN. Maharan sun kai harin ne a daidai lokacin da tawagar wadda dogarawan tsaron gandun daji ke mata rikiya ta bar ƙauyen Kibarya wanda ke kusa da gandun dajin ƙasa na Birungu. inda nan ne ake samun kusan rabin wasu nau'ukan birai na tsauni da ke duniyar nan inda kuma ake yawan kai hare-hare mutum na hudu da abin ya ritsa da shi na ɗaya daga cikin wasu ma'aikata na wani shiri na inganta rayuwar al'ummomin da ke wurin guda kewaye a cewar cibiyar a wata takardar bayani akwai wasu mutane kuma shida da suka samu raunuka inji cibiyar. Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Kenya. Harkar neman ilimi wani babban kalubale ne a yankunan karkara a nahiyar Afirka inda ake da karancin malamai da kuma lantarki sannan ɗalibai da dama suke magana da harsuna daban-daban. A Kenya wani karamin kamfani mai tasowa yana kokarin magance wannan matsalar ta hanyar samar da wata manhajar koyon karatu da harsuna daban-daban. Ga fasarar rahoton Ahmad Hussein daga Wajar a Kenya. Yara masu koyon karatu suna koyon darussa kan kwamfutar hannu ta makarantar firamare a Langhele da ke gundumar Wajir ta Kenya. Suna amfani da wata manhaja mai suna M Luga wacce ke fasara darasa cikin Turanci da Swahili. manyan harsuna biyu da ake koyarwa a kenya zuwa wasu harsunan asali waɗanda suka ƙirƙiri manhajar sun sanya ta akan allunan masu amfani da hasken rana don ɗaliban da ba su da damar samun wutar lantarki. Because Saboda matsalolin sadarwa, mun samar da manhajar ba tare da buƙatar layi ba, wanda ke nufin ba a buƙatar yanar gizo don samun damar yin amfani da ita. Sannan kuma muna da na'urori masu amfani da hasken rana don cajin kwamfutar hannu. sama da kashi saba'in cikin ɗari na ɗalibai a arewacin kenya suna zama a wuraren da babu wutar lantarki wanda da farko ya haifar da babban matsala ga masu amfani da m loga amma yanzu suna iya shiga cikin sauƙi malamai sun ce manhajar ta inganta koyarwa sosai Shirin zai taimaka wa yaran ya zuwa yanzu suna ƙara ƙwarewa da shi. Hakanan zai inganta shigar da yaran mu cikin sauƙi. Hakan zai ƙara ƙaimin hankalin yaran da sauƙaƙa ayyukan malamai. Saboda rashin kayan more rayuwa da rashin malamai a makarantu. Dole ne yara arewa maso gabashin Kenya su yi koyo a cikin waɗannan yanayi. Ali Mahadi ya shaida murya Amurka cewa kamfanin suna shirin kai ɗauki ga ɗalibai da dama a yankuna masu nisa domin su iya koyo akan su na asali. We piloted in the Somali language Mun yi gwaji a cikin yaren Somalia. A cikin 'yan watanni masu zuwa za mu kuma je sauran sassan kasar inda muke da al'umman Masai, mu kuma yi gwaji a can. Sannan kuma mu matsa zuwa Isolo da Marsabit da kuma Mandera, inda muke da al'ummomin Borana mu kuma fara aiki. A ƙarshen wannan shekarar za mu ba da kwamfutocin hannu fiye da dubu uku. Ƙungiyoyin cikin gida ko ƙungiyoyi masu zaman kansu yawanci suke ba da kuɗin kwamfutocin. A cewar UNICEF, ɗaya daga cikin muhimman ƙalubalen koyo a yankin kudu da hama da Sahara shi ne yadda harshen koyarwa ya sha bamban da harshen uwa. Ganin yadda ake da sabon tsarin karatu a yanzu, an mayar da hankali ne akan harsunan asali. kuma yadda 'yan luga ke samar da sauƙi a cikin ayyukan fassara saboda lokacin da za su koya wa yara a cikin harshensu na asali fahimtar su da samun dama suna inganta sosai. Ilimin farko ko ECD a Kenya ba abu ne da ake da shi a ko'ina ba, ko masana sun ce ƙananan hukumi suna buƙatar sanya ƙarin kuɗaɗe a makarantu don ilimin farko kafin shiga makarantar firamare Uh, Akwai mahajoji da yawa da ake amfani da su a halin yanzu. Nan gaba kaɗan eh, muna da niyyar sanya tsarin na'ura mai ƙwaƙwalwa. Tun suna ƙanana a cibiyoyin ECD, shirinmu ne yadda za a inganta uh, su ta hanyar na'ura mai uh, ƙwaƙwalwa ko da a matakin aji ɗaya da biyu na firamare ne. Duk da ɗimbin ƙalubale ɗalibai ke fuskanta a yankunan karkara a ƙasar Kenya, sabbin abubuwa irin su manhajar 'yan lugga. na ba da kyakkyawan fata cewa za su iya samun ilimi mai inganci kamar sauran takwarorinsu na sauran sassan kasar. Sarfilu Hashim Gumel kenan da fassarar rahoton Ahmad Hussein. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. A dai har yanzu akwai kwantan kwantaccen aikin ya yashe kogin baro duk ko yake gwamnatin shugaba Buhari da ta alkawarin kammala wannan aiki tana shirin shudewa. Tun da ya bar baro har yau ba wani da ya sake magana nan. An gama ofis, an gama port, amma ba gama ya yashe kogin Niger ba. Game da gangara gangarar ganin an rantsar da sabuwar gwamnati kuwa kungiyoyi ne ke ci gaba da tagagin turjiyar tutsu ga wannan rantsarwa. Rantsar da shi din shi zai fiya mu tsanan Najeriya. To sai su zaben a rantsar da shi ne ko ku a'a ai adalci ne a cikin fit sanata obi ko kuma a ce ku abubakar waye ya ci a bashi kujeransa su kuwa sabbin yan majalisar dattijan da suka fito daga arewa ta tsakiya gaya wa duniya suke cewa ana taka takun tattake yankin kuma da mukami ɗaya kawai ake ta faman fakewa An muka yi magana sai a ce muna da national chairman na jam'iyyar apc amma matsayin national chairman gobe gobe za a iya rusa shi an suka rusa shi kuma sai me su ma dai wasu gagga a masar kasar suna ganin akwai dafa dambun damban dambarwa irinmu irinmu wanda jinin wannan majalisar yake jikinmu ba za mu taba barin wannan abun ya ba dole sai mun ce a'a. ba na son na kai ga wannan don ni dan jam'iyya ne kuma na yarda da party discipline amma zabe ba ya gabata ai sai an shiga cikin majalisa. waɗannan ba so mun ta muka tatso cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da duk sanyin safiyar Juma'a ne yake zuwa. Shiri na ɗari da goma sha takwas cikin jerin shashiren manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ne ke shiryawa. Mai yiwa shirin kuma amma na sallamar sakin kujerun mulki ne ya sa wasu 'yan Najeriya ke cewa akwai batutuwan waiwayawa. Kaftin Hassan Muhammad Bara mai ritaya na jihar Neja ya ce tun bayan kaddamar da aikin yashe kogin baro da gwamnatin shugaban ƙasa Muhammad bara ta yi ba kare komai ba gashi kuma gwamnatin tana dab da karewa Na farko za mu isa mu daga shugaban kasa President Muhammadu Buhari aka zo da shi ya kaddama da aikin nan akan cewa za a fara. To amma tun da ya bar baro har yau ba wani da ya sake maganan nan. Ashe ma yashe ruwan bai yashu ba ba hanyar mota ba hanyar jirgin kasa da aka sani tana nan tun 1911 shekaru 1911 ke da jirgin ƙasa ta kai baro har yanzu hanyoyin nan ko fara aikin su ba yi ba. Zuwan da shugaban kasa ya yi a wancan lokaci cewa an gama ba a gama ba Eh an gama office an gama port amma ba gama yashe kogin Niger ba. Sana hanyoyi da za a fitar da kayayyaki layin dogo da hanyar mota wallahi har yanzu babu. Yanzu ya kuke ji gashi gwamnatin shi ta kare. Alhamdulillah mun ga dai APC ce ta tafi APC kun ta dawo. Insha Allah na san dan Juma ne dan Juma za a ci gaba da aikin nan. Game da maganar mirgina mirginan ganin rantsar da sabuwar gwamnati kuwa shugaban kungiyar Kiristoci da pastoci yan asalin arewacin Najeriya rabaran Luka Shehu ne ya shaidawa duniya cewa rantsar da sanata Bola Ahmad Tinubu a matsayin sabon shugaban kasa alama ce da ke nuna cewa demokaradiyyar Najeriya fa na ƙara narkewa. Wannan ba shine magana mu bane farko. Mun yi magana wajen so biyu a Ekwa headquarters kuma nan muka ce mu kungiyar mu ta kristoci da fastocin arewa ba mu yadda ba da Tinubu a matsayin dan takara da ya dauko mu musulmi. Kila wasu ce to tunda kun yi wannan kira a baya bai tasiri ba me ya kawo maimaita shi a irin wannan ƙurarren lokaci. A'a ai Najeriya ta krista ne da musulmi. don haka 'yan siyasa da suke ganin kowa yana da farashi kuɗin su zai ba su mulki cewa muke mulki idan kun ce ba ku yarda a rantsar da tinubu ba me kuke so ai a ai ba abin da za yi amma akwai abin da Allah zai yi mana kun san yan takara sun riga sun tafi kotu da bukata irin wannan makamancin ta sun tafi amma ai abin da na faɗa yan siyasa fa suna ganin da tallakan Najeriya da kuma alkalan kotu kowa na da farashi sayan sa za su yi ana ta labarin cewa akwai wasu waɗanda suke kokarin ganin ba a rantsar da gwamnati ba ana ganin zai iya yamutsa ƙasa ba ka tsoron kada a saka ku a cikin wancan layin to ai baka sani ba Ransar rantsar da shi din shi zai fiya mu Najeriya to sai su zaben a rantsar da shi ne ko ku a a adalci ne a koma ko a daɗayin zaben ko a samu wanda a cikin Peter Obi ko kuma a ci ku Abubakar waye ya ci a bashi kujeransa. Tun bayan zara zaren zanen zayyana yadda za a hankada shugabancin sun tare Najeriya da jam'iyyar APC ta yi take ta faman karo da 'yan adawa. Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumailan jihar Kanawa na jam'iyyar NNPP ya ce hauhawar hadarin hargitse cewar tsarin tsirar da shugabanci a masar tarayyar Najeriya fa na kara gudun gurɗewa. Babu wani dambaruwa abubuwa ne da aka saba yi. Duk dai wannan ya zo da bid'a. Bid'a da ya zo da ita shine mun ga jam'iyya mai mulki ta ce ta yi zonin bayan ta yi zonin har ta rubuto sunan mutane. To irinmu irinmu wanda jinin wannan majalisar yake jikinmu ba za mu taɓa barin wannan abun ya yiwu ba dole sai mun ce a'a. Wasu na ganin cewa wannan al'amari da aka yi shine ya nuna cewa demokradiyya ta girma a Najeriya. Wannan ne ya nuna cewa mun sake dawowa farkon mulki irin na danniya na soja. Idan da demokradiyya to muna da bangarori guda uku da nazartaswa da na majalisa da na mm, shari'a kowanne gashin kansa yake ci to aka ce shugaban kasar shine zai naɗa mata shugabanni mun kuma mun taho da bukatu na al'ummar mu daban-daban ga abubuwan da suke ta faruwa a Najeriya wanda mutane suke so a canza fasalin Najeriya ma wasu ma suna ganin ba ma sa sha'awa su ci gaba da zama a ita Najeriya ballewa za su yi to abu mafi sauki da zai yi shine mutane da suka taho da wannan tunani da wakilcin su a basu su zo su zauna kakashin zaure ɗaya su tattauna yan najeriya za su fi yadda da mu shi kuwa sanata ahmad ali wadda da na jam'iyyar sdp cewa yake su a yankin arewa ta tsakiya fa suna da matsala saboda babu yadda za a yi su amince da rabon mukaman da aka yi a shugabancin majalisar saboda haka ya zama wajibi kawai a yi gyara cikin gaggawa ni ba dan jam'iyyar apc ba ne ba dan sdp nake amma harkan majalisa magana ce ta Najeriya. Ah, shi yasa ni ne mai kiran taro na eh, sanatoci na arewa ta tsakiya. Mun riga mun faɗi matsayinmu kan matsayin mataimakin shugaban majalisar dattawa. mu ma jiya sun yi mitin kuma sun fitar da matsayinsu cewa babu adalci cikin wannan rabo mu ba mu da damuwa kan wa zai zama senate president dukansu ba mu da damuwa da kowa. Damuwanmu shine bai yiwuwa a ce an kula da kowane reshe na ƙasar nan da arewa ta tsakiya a fita harkarmu mu kuma bayan mun yi rawan gani an muka yi magana sai a ce muna da matsayin national chairman na jam'iyyar apc amma matsayin national chairman gobe gobe za a iya rusa shi an suka rusa shi kuma sai mai. Game da maganar shugabancin masokilan tarayyar Najeriya ma mataimakin shugaban majalisar Honorable Ahmad Idris Wasan da ke cikin jerin masu neman wannan kujera ne ya ce ai rungumar raba daidai na mukamin kasa tsari ne na kundin tsarin mulkin Najeriya saboda ka babu yadda za a yi su ido suna gani yayi ta tsiyayewa. Shiya shiya an dai wanda jami'a ta fitar ne ya saba da ka'ida na kundin tsarin mulkin Najeriya. A shafi na 14.3 ya faɗi cewa ya kamata a raba kamai bisa ga shiya shiya ko kwa duka bisa ga jihohi in zai kai in ba zai kai ba shi ne za a shiya kuma a wannan tsari da muke da shi muna da shugaban kasa muna da mataimakin shugaban kasa muna da wakilin da tattabai da kuma mataimakinsa da kuma na kakakin majalisar tarayyar najeriya da kuma sa kin gan kika dauki wannan shiyoyi na guda shida za ki aje kowane daya zai tafi wani yanci ne da kundin tsarin mulkin kasa ta baku a matsayin yan majalisa wajen zaben shugabannin ku ba na son na kai ga wannan don ni dan jam'iyya ne kuma na yarda da party discipline ah, duk abin da ake ana tutuba ne a ga ya za a yi a kai ga nasara a samu sarari da ba za a samu hayaniya in aka shiga cikin majalisa ba amma zaɓe baya gabata ai sai an shiga cikin majalisa wannan shine karo na farko da za a ce an samu jam'iyyu guda takwas a cikin majalisar dokokin kasar nan baki ɗaya kuma duk ƙarfin rinjayen jam'iyyar apc mai mulki idan waɗannan jam'iyyu 'yan adawa suka haɗa kai za su fi ƙarfin ku kowa ya san inda yake kuma na tabbatar muke in Allah ya yarda APC za ta yi rinjaye kuma za mu samu shugabannin nan mun ce da duk abin da ke faruwa karshen bukatar majihaji sallah yanzu za ku yi tuntuɓan ne kenan kafin lokacin zaben naku kin ga ai ko kun ga babban misali ai a cikin nan wurin da na zo na bayawa duniya cewa ina da niyya nema a kotu suka zo masu nema wanda muna da mahaɗaka da kyakkyawan tunani ya kamata mu haɗa kai mu fitar da wani wanda muke ga kamar zai iya aikin shi yasa so ana tattaunawa kenan. muku kenan a cikin wannan shiri sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin su fa na ci gaba da zagwanyewa. Domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki goma ne kacal su yi sallamar sakin kujerin da a da su suke ta faman dafewa. Kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mustapha Nasiru Batsarin jihar Naija da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da da su ne shirin manuniya ke kawatarwa. Ni Isa Lol Ikara na shirya na gabatar ta nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. An gaida na ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sunana Mahmud Muhammad Huci shugaban cibiyar nazari da kuma binciken addinin musulunci ta Abu Ishaqa da ke nan Sokoto wato Abi Ishaqa lil Buhus Dirasatil Islamiyya ina so in wa yan uwa musulmi tambihi akan wasu bala'uka daga faruwa gare mu a halin da ake yanzu da ake zage-zage da cin mutunci a cikin addinin musulunci duk wani mai da'awa shi sani babu cin nasara ga ɓaci-ɓaci don wanda duk ya zage ka ko ya zagi malamanka baka da haƙƙin zagi ne da zagin malamai in kana son ka ci nasara ga da'awa ka ya kamata ka tsaya ka karanta suwa ka fahimtar da mutane su gane in mutane suka gane su za su rarrabe gaskiya da ƙarya amma yadda almajirai suka saki bangaren su suka kama tashanci a cikin addinin musulunci akwai abubuwan da bai halatta kai ramuwa kansu ba na yadda kila an daɗe ana zagin malaminka amma ayyo wanda ya ma kazafi shari'a ta ce kai masa kazafi ba in kai masa kazafi kun zama abu guda akwai abubuwan da baka da haƙƙin ramuwa kansa in wani ya zagi mahaifinka baka da damar zagin mahaifinsa amma wanda ya buge ka kana da damar bugun sa akwai abubuwa kuma malamai sun karanta don Allah addinin musulunci amana ta Allah ya azama malamai ta kowane bangare su yi tsaye su dawo ga ɗabi'an magabata ta hanyar karantar karantarsuwa da fahimtarsuwa da fahimtarsuwa mutane za su iya gane aƙida su gane mi aka nufi su gane ci gaba mutane har su yi shawa addinin nan su faɗa a cikinsa amma yayin da mutane suka shiga cikin ruɗani suna ta zage-zage wanda a ciki kana tattalin fitar da shi to ina na wanda a waje zai jin daɗi shi fahimta ya yi ƙoƙari ya shigo ya cikin wannan addini amana ta Allah ya azama malamai kuma su kiyaye wannan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagi musulmi fasikanci ne ya kate kafirci na ko wani yayi maka ba daidai ba kai karka bi hanyar ba daidai ba domin karama assalamu alaikum Allah ya sa amfana a kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Shirin muryar Amurka na yanayi da muhalli yana zakulo masana da ƙwararru domin wayar da kan al'umma akan sauye-sauyen yanayi. duk lokacin da aka bi ka'ida za a samu fa'ida misali karkai gini a akan magudanar ruwa karkai gini a ƙarƙashin haitan shi. na wutar lantarki amma mutane sai su je su ci gaba da yi saboda son zuciyarsu da dadewa ake cewa wannan matsala ta sauyin yanayi yana da matsaloli yanzu a duba irin matsala ta ambaliyar ruwa da aka dinga samu birane da ƙauyuka masana sun tabbatar cewa abin da yake kawo shi shine irin ayyuka da bani adama suke yi domin su kyautata zamantakewansu a duniya ma ba za a gane ba sai nan gaba fara zaman outbreak sannan kuma a ce menene majinasis bayan an manto gini tun ranzani saurari shirin yanayi da muhalli na aisha ma'azu domin ka samu yadda zaka kula da muhallinka da lafiyarka nima ina karuwa da shi a ci gaba da kasancewa da shirin yanayi da muhalli a duk ranakun juma'a da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe 7 agogon ghana madalla wannan ne kuma kai mu ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice To a takaicen an yi ta gargaɗi kan yiwuwar a kai hare-haren jiragen sama a faɗin Ukraine da asibahin yau nan Juma'a kuma fashe-fashe sun auku a wasu sassan kasar. Ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki wato G7 za ta ɗau ƙarin matakai kan Rasha a taronta na wannan shekarar a ƙasar Japan. sannan hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta somaliya ta ce ta kama wasu makaman da aka shigo da su don amfanar ƙungiyar al-shabab Raro da haka ne kuma za mu sallama da ku a cikin wannan shirin namu na safiyar yau Juma'a sai kuma zuwa can an jima da hantsi. Idan muna raye mu sake shigowa da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana da shirin mu na hantsi. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya da gabatar da shirin da producer mu jumbe hamza sai injiniyan mu james cook ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'asalam.